Yau ranar mata da ke fannin kimiyya ne a duniya gaba ɗaya. Sunana Maryam Umar mariga Um, ina fannin uh, ilmiya a makarantar secondary aji na uku. Okay, ana yanzu ina titration. Abinda shi titration abinda yake ba wa mutum yana gaya maka volume ɗin abinda ka yi amfani da shi. Yana gaya maka kuma me acid ɗinka. Kamar in kun lura a nan kawai an yi abin ɗinsu ne an sa B an kuma sa A. so ni a hakan yanzu zan so in ce kamar ban san me nake amfani da shi ba so sai na yi titration na gama zan iya gane da me nake amfani sai kuma a nan kuma akwai abin da ake ce mishi quantitative uh, analysis so shi yana son ya nuna mutum cewa idan ka sa wani abu a cikin ko kai dissolving abu ko kuma kana da wani solution dai haka to idan ka kara wani abu a ciki kana son ka gane cewa shi abin da aka sa a farko meye shi so in ka saka haka kamar wannan ya bani um, white gelatinous precipitate wannan kuma ya bani blue gelatinous precipitate so a cikin guda daya za a iya cewa zinc is present wani kuma za a iya ce mishi uh, akwai uh, chlorine a ciki ina kira ga mata 'yan uwana da musamman ma matasa da su tashi tsaye don nemo ilimin kimiyya saboda taimakawa juna nan gaba a rayuwa saboda mu ne manyan gobe kuma idan ba mu tashi tsaye tun yanzu mun shiga irin wa'annan eh, fannoni na neman ilimi musamman a kimiyya to nan gaba kuma ba za mu samu irin rayuwar da za mu kwaɗaitawa kanmu ba da kuma 'ya'yanmu ina burin in zama likita ne saboda in taimakawa mata 'yan uwana da kuma sauran mutane gaba ɗaya ina sha'awar na bude asibiti ga wa'anda ga marasa shi wato mutanen da ba da karfi don in taimakawa mutane da kuma jama'a